رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم من سير الصحابي نتلاتن آر للتاف واتو سيدنا عثمان بن مبعون عليه رضوان الله تعالى idan ba a manta ba a satin da ya wuce mun yi bayani akan taken da malam ya bashi awwalu man dufina bil baqi'i muka kalli riwayoyin da suka zo da cewa shi sayyidina Usman ibn Mas'ud shine farkon wanda aka fara rufewa a makabartar Baqi'ul Garqadi inda dai malaman hadisi suka tabbatar da cewa riwayoyin dukkaninsu suna karewa ne ga alwaƙidi waqidi kuwa maturuki ne a wurin malaman hadisi ba a karɓar riwayarsa har a shekul albani yake cewa a cin silsilatul ahadisi sahiha ya ce wa bil jumlati fala yudra man huwa sahabiyyu alladhi dufina fil bati'i awwalan a ka'ida ba za a ce ga wanda aka rufe shi a makabartar bati'ul zarqadi shine na farko ba babu wata riwaya ta tabbatar da haka duk da cewa wannan yana cin abin da ya shahara a bakunan mutane da kuma abin da ake karanta a littafan sira sai dai dukkan riwayoyin da suke cewa shi sayyidina Usman ibn Maz'un radiyallahu ta'ala anhu shine farkon wanda aka rufe a makabartar Baqi'ul Garqadi ba su inganta ba riwayoyin za mu tashi tahammuluhu al'adha fi sabilillahi ta'ala tahammuluhu al'adha fi sabilillahi ta'ala yadda sayyidina Usman ibn Maz'un radiyallahu ta'ala anhu ya dauki wahala ya iya yin haƙuri da ita wahalar da cutar wadda aka yi masa a game da hanyar Allah ta'ala wanda kuma wannan dama sunna ce ta Allah duk wanda ya ce zai bi tsarin hanyar sa to sai Allah ya jarrabe shi a hasiban nasu an yutaraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ko da tubula wunna fi amwa fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira lamma ra'a usman ibn maz'un ma fihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min albala'i mala yace lokacin da sagiduna usman ibn maz'un radiyallahu ta'ala anhu ya ga abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ciki min albala'i na jarabawa angwama cutarwa duka maganganu da baki zagi kage abinda ba su yi ba a ce sun yi wasun su ma aka kashe su kaman alu yasir an kashe sayyiduna yasir radiyallahu ta'ala anhu da matarsa sumayyatu ɗansu kuma yana cin waɗanda suka sha baƙar wahala wato amma ya cire. to lokacin da sayyidina Usman ibn Mas'un ya ga haka wa hum fi makkata a lokacin dukkaninsu suna maka ba a yi hijira ba wa huwa yaghdu wa yaruhu fi amanin min al-Walid ibn al shi kuma yana wayar gari ya yammaci fi amanin a cikin zaman lafiya da jin daɗi min al-walid ibn al-mughira ta hannun shugabansa al-walid ibn al-mughira ko kuma ta hannun wanda ya bashi makwabtaka ya bashi kariya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ake maka ko hadda shi manzo Allah ta sama sun kasu gida-gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kariya ta bangare biyu bangare na farko shine bangaren baffansa Abu Talib Ɓangare na biyu bangaren matarsa na na Khadija radiyallahu ta'ala anha ya samu kariya ta ɓangaren Abu Talib babbansa ta hanyar mutum ne shi da ake girmamawa a cikin Qurayshawa so da haka har yake faɗi cewa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada bi turab da fina kaga yana cewa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim dukkaninsu ba su isa su kawo zuwa gare ka su cutar da kai ba hatta uwassada fi turabi ba bi turabi ba hatta uwassada fi turabi da fina har sai idan na tsinci kaina an yi fulo da ni a cikin tarbaya to kariya ba shi kariya ta nan sannan matarsa na na Khadija ita kuma ta ba shi kariya ta hanyar dukiyarta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan shi Saidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya samu kariya ta hanyar mutum ne shi da ake girmama shi tun kafin jahiliya tun kafin musulunci kai sannan an san shi mutum ne da ya san ilmul ansa kowa na jin tsoron ya faɗan asalin kakansa in ka ce za ka ci mutuncin saidina abubakar to sai ya faɗi kakan mutum eh da abin da kakan shi ya yi shekaru da yawa da suka wuce to wannan ɓangaren kenan akwai waɗanda suka samu kariya ta ɓangaren danginsu suna da dangi danginsu suka kare su ba su yadda a cutar da su ba danginsu suna da ƙarfi wasu kuma ba su samu kariya ba saboda ba su da kowa kaman bilal ibn raba kaman amma kaman yasir da matarsa sumayya to sai irin su su kuma Usman ibn Maz'un radiyallahu ta'ala anhu shi kuma ya samu kariya ta hannun alwalid walid ibn al-mughira baban sayyidina khalid ibn al-walid wanda an san irin yadda shi kanshi alwalid walid ibn al-mughira ya cutar da musulunci ya cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to amma cikin kuma ikon Allah sai ya zama shi Usman ibn Maz'un ya samu kariya daga gare shi qala yace wallahi inna guduwi wa rawahi aminan bijiwari rajulin min ahli shirki sayyidina Usman ibn Mas'un yace na rantse da Allah lalle wayar garin da nake yi da yammacin da nake yi lafiya ta kalau cikin tsaro da zaman lafiya bi jiwari rajulin min ahli shirki a ƙarƙashin makwabtaka ko kariya ai asalin shi jiwar asalin ana ce ma jar jar ne makwabci saboda yana baka kariya ai shi yasa qur'ani ce wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka istajaraka kaga talaba minka an yakuna jaran laka wa an takuna mujiran lahu to sai yace me fa ajiruhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amanahu to ai shi sa jiwar asali shine kariya kariya yana cikin al-afzad kalma ce tana cikin al-afzad in an ce jara ya zalunce shi jara shi shine sai zama jawur zalunci kenan sai a ce ja'irun mai zalunci kenan mai cuta ja'iri ko da hausa ko ai da hausa ma aka ce ja'iri wane ja'iri ne mala abubakar imam ya kawo labarin ja'ir ko jairin abin nan sama jannati kaga wanda wanda wanda aka mai da shi wali wali shaytan ne amma to ja kaga ne wannan amma idan aka ce ajarahu to ya ba shi kariya kenan ya tsare shi daga wani ya cuce shi sai zama mujir ɗinsa kenan mun gane haka idan mutum ya ba wani kwadugu yi masa aiki ya ba shi amana shi kuma zai biya shi shi ma dai wannan maddaci ce mun gane shi ne ake da ijara eh, to to to can kage to wannan shine na na kariya neman kariya eh ke cewa al mustajiru bi amrin inda shiddatihi kal mustajiri min ar ramda'i bin nari al mustajir mai neman kariya bi amrin da amru shi na shiddatihi ko inda shiddatihi lokacin da ya shiga tsanani to kal mustajiri min ar ramdhai bin nari kamar mutumin da ya nemi kariyar wuta ne wai wuta a tsare abin nan rana zafin rana ya tsare shi daga wuta to a takaice dai jiwar shine ba da kariya yace ce lalle waye garin da nake da yammacin da nake lafiya ta kalau a ƙarƙashin kariyar wani mutum wanda yake cikin mushrikai wa ashabi wa ahlu dini sannan mutane na da waɗanda suke kan addini na wato sauran sahabban annabi sallama yalqauna min al'ada suna fuskantar cutarwa wal bala'i da jarabawa ma la yusibuni ni kuma abin da bai shafe ni ba anya akwai imani tare da ni sauran mutane na cikin bakar wahala ni kuma gani kafiri ya bani kariya yana bani tsaro ana cutar da kowa amma ni kafiri ya bani tsaro ba wanda zai taba ni saboda al-walid bin mughira Allah ya bashi dukiya a cikin maganganun malaman tafsiri da suke kawo an kana zamalin wa bani da can kuma wa bani na shuhuda maganganun malaman tafsiri hadda tabi'ai kamar da al-imam ibn jarir bin tabari ya ka a tafsirin sa akwai maganganun malaman tafsiri da suke cewa wannan ayoyi suna bayani ne akan alwalid ibn al-mughira to mutum ne mai dukiya ga 'ya'ya so daga ana jin tsoronsa a maka sai ce la naqsun kabirun fi nafsi wallahi wannan tawaya ce mai girma akan kaina fa masha ila al ibn al-mughirati sai ya tafi wajen alwalid ibn al-mughira mun gama karanta wannan isar akwai magana kanta akwai malaman hadisi da suke ganin duk bata inganta ba amma shi dai malam anan a ƙarshe zai ce mana riwayar isnadin ta hadisi ne hasan amma akwai malaman da suke ganin akwai maganganu a riwayar ala ayyati halin muna tafiya akan ka'idar yu'fa fi sirati ma la yu'fa fil hadisi. ana ɗan kau da kai a sira a karɓi wasu riwayoyin sira abinda ba zai yiwu a karɓa a hadisi ba a cikin riwaya ta sira akan ɗan yi tasahuli in an ce tasahuli ba ana nufin sakaci ba ana nufin ɗan dai a ɗan sassauta zafin karɓar riwaya amma a hadisi babu tasahuli mun fahimta ga waɗanda suke ganin akwai bambanci tsakanin sira da hadisi ke to fa masha ila al-walid ibn al-mughira fa qala lahu sai ya tafi wajen al-walid ibn al-mughira yace masa ya aba abd shams kun ji sunan kafiri ya abd shams kuma kago in sun tashi fa ba su kamar ba shamsun sama suke nufi ba domin ita shamsu ta sama ai ba ba munakkara bace kullun ash-shamsu ce ku Qur'ani ya faɗi wata shamsu munakkara ce shamsun والشمس وضحاها كو والشمس وضحاها ko akwai inda aka ce wa aka faɗi shamsun amma su duk inda za a ce abdu shamsin ba su sa shi abdu shamsi wafat zimmatuka ya ce haƙiƙa alƙawarin da kai da ni ya cika zimma alƙawari alƙawarin ɗaukan nauyi shi ake ce ma zimma kad radattu ilayka jiwaraka yau kam na dawo maka da makwabtaka da kariyar da kake bani na dawo maka da ita qala lima yabna akhi sai yace dan me ya kai dan dan uwana la'allahu azaka ahadun min qaumi ko dai wani daga cikin mutane na ya cutar da kai ne qala la yace ba ɗaya kanwar biyu walakin ne arda bi jiwarillahi azza wa jalla sai dai ni na fi yadda da kariya Allah madaukakin sarki wala uridu an astajira bi ghairihi ba na son kuma daga yanzu in sake neman kariya daga wani Allah kai wani Allah ne alwalid ibn al-mughira ya ya shaka ai wannan magana za ta akwai a cikin ta ko eh. sai yace fantalik ilal masjidi to mu tafi ka'aba ai al masjidi harami mu tafi masallacin ka'aba fardud alayya jiwari alaniyatan kama ajartuka alaniyatan a fili ne maka tun da dama duk ba dan Allah muke muke yin abubuwan mu ba a gaban mutane na maka saboda haka mu je yanzu ma ka miƙa mun cewa ka dawo ba ka so a gaban mutane mutane su shaida wancan ma a gaban mutane aka yi to yanzu ma a je a yi a gaban mutane a fili babu wani ɓoye-ɓoye ƙala ya ce fantalafna sai muka tafi sun makarajna hatta a tainan masjida muka fita har muka zo masallaci faƙala humul walidu sai alwalid ibn al yace ya ce ma mutanen da suke masallaci ka'aba ko dama tuntuni ba ta rasa mutane hada usmanu ga Usmanu ibn maz'unin nan qad jaa yahuddu alayya jiwari wai ya dawo ya mayar min da wannan kariyar da nake bashi qala sai Usman ibn Mas'ud yace qad sadaqa yace gaskiya ya faɗi ya faɗan muku gaskiya wa qad wajadtuhu washiyan haqiqa tabbas na same shi mai cika alƙawari karimal jiwari sannan mai daraja ne shi mai kiman mai kima ne shi a game da bada kariya da makwabtaka walakin ni kasu wani abu ne aka masa ba ba sai sun sha wahalar tambaya ba sai ya kai su ƙarshe walakin ni qad Allah alla astajira bi ghayrillah sai dai ni yanzu ina so ne istahbabtu na ba talab bane sayrura ai sirtu sirtu la uhibbu haka mutum zai fassara sirtu la uhibbu an astajira bi ghayrillah daga cikin ma'anonin alhamza da asin da atta ba kawai tsalabi suke fa'idantarwa ba wani zubin sukan fa'idantar da sayrura sayrura wato zamowa mun gane ai to nan yace wa qad ahbabtu alla astajira bi ghairi yanzu nan naso ne ai wa qad ahbabtu naso Allah asira mujiran eh ka in zamo na nemi kariyar wani Allah faqad radattu alaihi jiwarahu na da masa da da kariyar da yake bani yanzu an kwanci alƙawari duk abin da za a min amin sun man sarrafa usmanu sai usman bin mas'unin radiyallahu ta'ala anhu sai ya juya ya tafiya shi ai an gama magana ko shi ke dama ba rubutawa aka yi ba balle a ce a ɗauko takarda a goge shidin da suka sa hannu a ce shi kenan a dama alaniyatan ya ce to an yi alaniya shi kenan kowa ya ji sai a yi gaba walabid ibn rabi'at al-amiri labid ibn rabi'a mawaki ne daga cikin mawakan da suke ake ce musu al-mukhdaramun al-mukhdaramun sune waɗanda suka rayu a jahiliya akwai bambanci tsakanin mukhdaram a ilimin hadisi da kuma ajabi a ilimin hadisi in an ce al-mukhdaram shine mutumin da ya rayu da manzo Allah sallallahu alaihi amma bai musulunta ba sai bayan annabi sallallahu ya rasu sai kuma Allah ya azurta shi da musulunci shine ake ce masa al-mukhdaram kaman ka'abul ahbari ka'abul ahbari magana mafi karfi ba sahabi bane mukhdarami ne ya rayu da manzo Allah sallallahu alaihi amma bai musulunta ba sai bayan annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam to amma adabi in sun ce mukhdaram shine mutumin da ya waka a jahiliya ko ya zama yana da turas ko yana da intajat adabiyya a zamanin jahiliya sannan musulunci ya zo ya musulunta kuma ya ci gaba da yin intajat ɗinsa eh, kamar akwai alhansa tumadir bintu amr tana cikin al-mukhbaramun kaman ka'ab bin zuhayr yana cikin al-mukhbaramun a adabi to labid bin rabi'at al-amiri na cikin su labidu an ce ana jin ya yi shekaru kusan ɗari da arba'in a duniya sai da ta kaima sai a leƙo ɗakinsa sai a ce a'a wai har yanzu labidu na nan bai mutu ba shine hayye baiti yake cewa wala qad sa'imtu min alhayati wa tuliha wa su'ali hadin nasi kayfa labidu shi wallahi na ƙosa da rayuwar nan na gaji da ita tsawonta ya min yawa na gaji da tambayar da mutane suke su ce wai har yanzu labidu na nan bai mutu ba wasu suna cewa tun da ya musulunta bai sake yin waka ba to amma maganar tana da rauni wasu suna cewa baiti ɗaya tun da ya musulunta ko biyu daga wannan da na ambata sai kuma wanda yake cewa alhamdulillahi illam ya'tini ajali hatta kasani min al-islam sirbala a wata riwayar hattaktusitu min al-islam sirbala to amma dai magana ce mai rauni labidu dai ya dade a duniya to yana cikin shu'ara na jahiliya sannan yana cikin shu'ara na asru sadr al-islam to wa labidu ibn rabi'ata fi majlisin min majalis quraish yunshiduhum a lokacin labidu ibn rabi'ata al-amiri bai musulunta ba yana zaune a wani majalisi daga cikin wajajen da abin nan suke zama quraishawa suke zama fajalasa ma'ahum usmanu sai shi ma na usman ibn mas'un ya zauna tare da su fa qala labid wa huwa yunshiduhum sai labid ibn rabi'a sai labid ibn rabi'a al-amir yace yace mushi ala kullu shay'in ma khala Allah batiluhu وكل نعيم لا محالة زائد doguwar ƙasidarsa ce wannan ƙasidar suna ganin ita ce ita ce tana ita ce mu'allakarsa in an sa labidi yana cikin ashabul mu'allakat a ciki shine ke cewa ala kullu shay'in ala ku saurara kullu shay'in kowane abu ma khalallaha in ba Allah ba za'ilu batilun to ƙarya ne duk abin da ba Allah ba ƙarya ne haka ne ko duk abin da bai da alaka da Allah ƙarya ne fa qala usman sadaqta sai usman ibn mas'un yace kai gaskiya fa qala sai ya ci gaba yace wa kullu na'imin la mahalata za'ilu kowace ni'ima da ake cikin ta la mahalata babu makawa za'ilun sai ta kau yi amfani da kullu faƙala usmanu kazabta sai usmanu bin mas'un ya ƙarya kake yi a na'imul jannati la ya ni'imar aljanna ba za ta kau ba haka ne ko ba haka bane <laughs> a ciki yake cewa wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum duwaihiyatun tafarru minha ce wa kullu unasi dukkan mutane sofa tadkhulu bainahu. da sannu duwaihiya wata musiba ta mutuwa za ta shige su duwaihiya nan mutuwa yake nufi dahiya sai tasgirinta yana da daga cikin wajajen da wasu malaman sarfu suke cewa daga cikin manufofin yin tasgiri akwai azimi wai wai nan yu'azzimul mauta ne kuma sun masaggarahu wai daga cin agradu tasgir akwai at-ta'zim tusaggiru shay'a li tu'azzimahu to amma biddani ya farqa ne ay tafarruqi ya zai hada tasgiri da ta'zimi su hada a waje daya za su hadu to shine dai yace wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum duwayhiyatun tasfarru min hal anamidu doguwar kasida ce ita ce mu'allaqal labidu mu'allaqa waƙar da aka yi ta aka aka zabe ta a jahiliya aka rubuta ta a wai da zinare aka makala a abin nan Ka'aba to mu tsaya anan